bismillahi alhamdulillah ana rubuta ayoyi na cikin alkur'ani guda goma sha ɗaya kowace aya misali in zaka haɗa ka ɗauko aya ɗaya daga cikin wancan suran ka ɗauko aya ɗaya daga cikin wancan suran kada ka ɗauki aya ɗaya kar ka ɗauki aya biyu a cikin sura ɗaya kowace ya zama daban-daban ka ɗauko ko da daga wacce sura ne wanda zai zai maka sauki in Allah ya sa da amma sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ka rubuta su cikin yardar wani subhanahu wata'ala a kafa goma sha ɗayan nan za ka wanke in ka wanke rubutun cikin yardar wani subhanahu wata'ala sai ka sami wato wuta in ka haɗa wuta tana ci tana ci balbalbal sai ka wato zuba mata a kai in ka zuba a kai rubutun nan ya kashe wato wannan wutar in Allah ya sa da cikin yarwar ne subhanahu wa ta'ala duk wata shari'a in Allah ya sa dan ta taso haka za a yi cikin yarwar ne subhanahu wa ta'ala za a kalli ko Allah za a kalli yadda al'amarin zai kasance in Allah ya sa da Allah ya taimake mu Allah ya tada mu Allah ya rahama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam